Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka a kan mita 25,31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani, sarauniya, fara'a, Nomad FM da LOL FM da kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai, sai Alfa rediyo da ke kuma a kasar Ghana. za kuma iya kama mu a tashar mu ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com a yanar gizo. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan dare. yau litinin 17 ga watan yuni shekarar 2019 yusuf aliyu haranda ne tare da muhammad hafiz baballe da sauran abokan aiki daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc muke gabatar muku da shirye-shiryen namu cikin shirin namu na wannan daren naku muna ɗauke da ƙarin bayani akan wani irin hari da aka kai a daren jiya wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama a jihar borno kana muna ɗauke da rahoto akan wannan rana da ta magance matsalolin kwararowar hamada da majalisar ɗinkin duniya ta ware daga bisani sai mu buɗe layin wayan mu don ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku maudu'inmu na yau shine wai wace irin gudunmawa kuke ganin jama'a ke badawa wajen magance matsalar kwararowar hamada lambar dai kamar kullum ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar daga bisani sai mu kawo muku labaran tamola wanda yanzu hakan ga 'yan najeriya 'yan mata suna kasar faransa suna barje gumi amma kafin nan ga labaran duniya To jama'a assalamu alaikum tsohon shugaban ƙasar masar muhammad mursi wanda shine shugaban ƙasar na farko da aka zaɓa ƙarƙashin mulkin demokuraɗiyya aka kuma hamɓarar da gwamnatinsa ya yanke jiki ya mutu yayin wani zaman kotu a yau litinin jami'ai sun ce mursi mai shekaru 67 ya yanke jiki ya faɗi ne bayan da ya kammala yin jawabi a gaban kotun yayin da ake sauraron shari'ar da ake masa ta zargin yin leƙen asiri sun ce mursi ya yi jawabi na misalin minti biyar daga wani ɗan ɗaki mai gilashi da aka ajiye shi a lokacin sauraron karar mintoci kaɗan kuma sai yanke jiki ya faɗi a ƙasa tashar gidan talabijin ɗin ƙasar ta rawaito cewa a lokacin da aka isa asibiti mursi ya riga ya cika a shekarar 2013 ne sojojin ƙasar suka hamɓarar da mursi bayan zanga-zangar adawa da aka yi ta yi a kan gwamnatinsa su kuma hamɓarar da kungiyar a suka kuma haramta kungiyar 'yan uwa musulmi ta muslim brotherhood wacce ya kasance jigo a cikinta suka kuma kama shi ana zargin mursi da yi wa kasashen iran da ƙatar ayyukan leƙen asiri da kuma kasashe masu da kuma masu zanga-zanga a lokacin bore da suka yi tun a shekarar 2013 ne ake tsare da mursi ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta kwatanta tuhume-tuhumen da ake yi wa mursi a matsayin bita da kullun siyasa inda shugabar kungiyar a yankin gabas ta tsakiya sara lee ta wallafa a shafinta na twitter yau litinin cewa tsare mursi da aka yi mugunta ce kuma wulakanta dan adam ne Wani mai rajin kare demokuraɗiyya a Hong Kong, Joshua Wong, ya shiga sahun masu goyon bayan kiran da ake yi wa shugabar yankin na Hong Kong mai goyon bayan Beijing da ta sauka daga mukaminta, inda ya ce da zarar ya fito daga gidan yari a yau Litinin zai shiga gagarumar zanga-zangar da ake yi ta adawa da dokar da ake so a samar, wacce za ta ba da damar a miƙa masu laifi ga China don a tuhume su. Wong ya yi hasashen cewa muddin aka bar Kari Lam ta ci gaba da zama a mukaminta za a ƙara samun mutane da dama da za su shiga wannan fafutuka har sai ranar da muka samu muhimman haƙoƙinmu da kuma 'yancinmu. Jami'ai sun sake buɗe hanyoyi a yau litinin a kusa da shad kwatar gwamnati bayan ɗaruruwan dubban masu zanga-zanga ɗauke da baƙin ƙyalle suka yi tattaki a jiya lahadi akan ƙudurin dokar da ya janyo cece kuce sai dai masu zanga-zangar sun sa harkokin kasuwanci da ayyukan gwamnati sun tsaya cik yayin da waɗanda suka shirya zanga-zangar suke ikirarin mutum miliyan biyu ne suka yi tattakin akan titina labarin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A yau Litinin mai magana da yawun ma'aikatar kula da makamashin Iran ya ce, nan ba da jimawa ba ƙasarsa za ta wuce adadin da aka ƙayyade mata na bunƙasa sinadarin uranium ƙarƙashin yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da aka kulla a shekarar 2015. A wani jawabi da ya yi wa manema labarai a gidan talabijin ɗin ƙasar, Behruz Kamalbandi ya ce nan da ranar 27 ga watan Yuni. rumbun sinadarin na uranium zai haura sama da kilogram 300 da aka kayyade mata amma ya ce iran a shirye take domin ta koma ta ci gaba da mutunta adadin da aka kayyade mata idan har sauran kasashe da suka rattaba hannu kan yarjejeniyar suka taimaka suka taimaka mata wajen kaucewa takunkuman da amurka ta kakaba a kan man fetur ɗinta. Iran ta amince za ta takaita shirinta na gina makamashin nukiliya ƙarƙashin yarjejeniyar shekarar 2015 don kaucewa fargaba da ake nunawa cewa tana gina makamashin inda a ɓangare guda ita kuma za a sassauta mata takunkumin da aka ƙaƙaba mata wanda waɗanda suka kasara tattalin arzikinta. amurka ta fice daga yarjejeniyar a shekarar da ta gabata inda ta bar birtaniya china faransa rasha da kuma jamus don su lalubo hanyoyin da za su ci gaba da tafiyar da yarjejeniyar tare da iran da Hafiz Baballe da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC. baya ga labaran duniya bari mu tsindima cikin rumbun rahotanninmu. Kimanin sa'o'i 23 kenan da wani waɗansu bama-bamai suka tashi a sanadiyar haka ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama wasu kuma suka raunata. Bayan ikirarin da mahukunta ke yi na inganta tsaro a jihohin arewa maso gabashin Najeriya. Ana da iya cewa dai har yanzu da sauran rana aka ba. Haruna Dauda biyu ya haɗa mana wannan rahoto na halin da ake ciki a jihar ta Borno. akalla mutane 30 da suka rasa rayukansu da kuma wasu mutane 36 da suka samu munanan raunuka sakamakon tashin wani babban mai da yankunan bakin wake suka kai a wata anguwa da ake kira mandarari da ke karamar hukumar kwandiga a jihar borno an dai kai wannan harin ne a daren jiya a wannan anguwa da ake kira mandarari da kuma ake kusa da wata sinima da wata yar karamar kasuwa inda ake sana'a saya da sayarwa a cikin dare rahotanni ne na nuni da cewa waɗannan mahara sun zo ne su uku wanda kuma biyu daga cikin mata ne yayin da ɗayan ya kasance kasance namiji sai kuma dinga tada mabuman da ke jikinsu su ɗaya bayan ɗaya wanda haskai sanadiyar mutuwar waɗannan mutane da aka ce adadin su ya ta san ma talatin da raunata waɗannan mutanen da wasu ma ke bayyana cewa wasu daga cikinsu ba su ma zo asibiti ba saboda kananan raunuka ne da suka samu na dai ziyarci asibitin kwararru da ake kira specialist hospital da ke cikin garin maiduguri da kuma na goni yaro dan shekaru goma sha biyu a kwance baya ko iya daga kansa wanda aka ce mahaifinsa ma ya saransa ne sakamakon wannan bom din sai ne zanta da wanda ke duba wannan mara lafiyan da ce da ni shine kakansa ga mai da hidina ta kasance da shi eh ni sunana shaidu ne kene baban wani yaro na kwance wato ni kakan shi ne baban shi shi ma wurin hadari kuma shi Allah mai cikawa ni kakansa ne to kamar mai ne abin ya faru wato akwai masu kallon abin nan bidiyo ana haka eh. nan ga yan trader duka eh. suna zaune mai lemu mai hakan nan sai mata guda biyu suka zo hmm. da namiji daya lokacin da suka zo ɗayar sai ta da bamu hmm. da ta ɗayar ita kuma ba ta ba bam ɗin sai kashe wannan da ya kashe ta na da mai tashi ba hmm. shi kuma can a jima kaɗan kuma shi kuma namiji shi kuma sai tayara kamar karfe nawa na abin ya faru ina ganin zai kai kamar karfe goma haka ina ganin eh, ka ce shi mahaifin wannan yaron shi ma Allah masa cikawa Allah masa cikawa eh wannan ba wannan ba da ɗan nasa ne a lokacin suna sa ɗan nasa a lokacin shi yaron nan me ya same shi shi wato sawun nan cinye ta ne bule shi da wannan eh, eh Allah ba shi Umar ɗan Umar a wannan bomb din ne yana bin shafe ka yes sir kamar ya faru eh to da dare ne kawai na gida na fita na je sai shayi na zo kawai na zo ina tsayawa gurin kawai na ji na kawai abinda na ji kenan eh, sai a kawo na asibiti eh ga na ji rauni kafa ka ma da nan gefen baki na da ciki na ga takwas da wani abu ne eh. zuwa tara eh, kamar a idan ne takamaimiyar abin ya faru gidan sinima ne ko a gefen sinima a a mandarar gefen sinima ne eh. ba su shiga gidan sinima ne eh, ba su shiga ba to Allah ba ku lafiya kuma tambayi gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum da shi ma ya zirci asibitin danganewa idanunsa irin bannan da maharan suka yi wanda so mu tambaye sa game da taimakon da za su yi wa waɗannan mutane da kuma abin da ke cewa gwamnati zai dauki da wayansu abin da ya shafa maganin su da duk wayan abubuwa amma kuma muna so mu gode ma kungiyar ICRC suna ta bada taimako duk gunda taimakon su bai isa ba mu kuma za mu gama abin da suke insha Allah mutane wanda suka samu raunuka wanda aka rike su yanzu haka kuma da wanda suka rasa rayukansu ah, while chief medical director ne ya fi nisa ne amma da sama da mutanen talatin ne suka samu raunuka banda batun maganin kare akwai mara wani taimako da za a musu ganin cewa wasu iyaye ne ma ah, sun bar yara haka baya insha Allah na yi magana da district head magani ya ya same su don saboda ya gwamnati ya kamata ta yi planning amma most ne na gaya ma chief medical director ya duba accident and emergency na mu gani me muke so mu zamanta cewa mun shirya komai da komai mu ma wajen mu ba ma fatan wani abu ya faru in abu ya faru ya zama ta cewa mana da komai a kasa don saboda taimaka ma mutane wannan hari dai za a iya cewa shine mafi muni cikin wannan shekara da aka samu a wannan garin na kwandiga da aka samu kutsawan yankunan bakin wake kai tsaye duk da cewa garin a killace yake da jami'an tsaro haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya wayo arewa wayo arewa na bani tausayi a gaida Haruna Dauda biyu da wani rahoto. A duk ranar sha bakwai ga watan Yuni na kowace shekara, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ranar domin wayar da kan al'umma akan matsaloli da kwarara hamada kan haifar da kuma yadda za a magance. Babangida Jibrin ya haɗa mana rahoto dangane da hakan. a sakonsa na bana domin wannan biki dai babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana cewa duniya na hasarar tan biliyan 24 na albarkatun ƙasa a kowace shekara sakamakon sare bishiyoyi da kuma ragewa ƙasa amfani lamarin da kuma ke rage irin amfanin da ake samu daga ƙasa da kashi 8 cikin 100 a duk shekara sare bishiyoyi wanda ke haifar da kwararowar hamada da kuma zaizayewar ƙasa dai na ɗaya daga cikin matsalolin wanda ke fuskantar miliyon al'ummar duniya a cewar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres labarin da kuma kuma da ke illa ga ƙananan yara da kuma mata sai kuma uwa uba ɗumaman yanayi da duk dai batun sare bishiyoyin ke haifarwa shekaru 25 kenan dai da aka fara irin wannan gangami na majalisar ɗinkin duniya akan faɗakar da al'ummar duniya game da illar da ke tattare da sare bishiyoyi farfesa ahmed sadauki kwararre ne a nazarin ƙasa da ake kira geography zafi a turance kuma ya mun karin haske game da illar ɗumamar yanayi da ke samuwa sakamakon sare bishiyoyi na daidai dole ne mu tabbatar cewa wato mun daina yanka da zuzzuka wato su itatuwa ne da manya din da ƙananan sannan kuma mu tabbatar cewa wato yadda muke noma wato bai zamanto cewa muna nan muna bata yanayi ba kasan idan mutum zai shiga gona yanzu na zaka wasu ko sun banka ma daji wuta cewa wai wannan tokan nan shine kuma taki yawa to wani ailin kuma sai ka ga cewa an shiga daji ana nan kawai ana ta sarar itace ka ga mutum ya ɗauko wannan katafilan nan ya sa ta kawai a cikin daji kawai a yi ta noma a yi ta noma to kaga wannan kuma yakan kawo zaizayen kasa kenan ko eh. yauwa desertification to wani desertification din kuma shi ma karan kansa yana kara haddasa dumamin yanayi yanzu da gargaɗin da majalisar ɗinkin duniya ta yi shine cewa kafin nan da shekara ta 2025 kimanin kashi biyu cikin uku na ƙasar duniya za ta kasance ne a cikin ruwa yayin da kuma mutane biliyan ɗaya da ɗigo takwas za su fuskanci matsalar karancin ruwa da ko menene ra'ayin mutane game da wannan matsala ga dai abin da wasu ke cewa jam a in na kwatanta da ƙauyenmu da na fito ai yanzu in na je gida na ga wurin sai wani wurin jejin gwamna ne ma amma na luba sai a ce kamar saura babu itace ko ɗaya babba an sare tas kuma ba a mai da wani ba to kaga ka dumama yanayi ai ta shigo to yanzu ya ni zan ce mm, wannan ai sai dai in ce gwamnatin ta taimaka ta fito mana da abin yi ko ba gaskiya ba tunda yanzu an hana saran ice to me za mu samu mu yi amfani da shi shi yanzu kanin zur tsada yanzu dai abin cira a gani shine ko al'ummar duniya za su dau darasi game da abin da ke faruwa a sassa daban-daban na duniya kama daga ambaliyar ruwa zuwa dumama yanayin da gusowar hamada domin daukan matakan da suka kamata na ilkanta muhalli baki daya babin yanci firamare amurka daga lagos To a gaida baban gida Jibrin da wannan rahoto. Kan wannan batu ma muke so za mu ba ku dama ku kira don ku bayyana muna ra'ayoyinku ko kuma ta ya kuke ganin ya kamata a ce jama'a sun ba da tasu gudunmawa wajen magance kwararar hamada amma kafin mu tsunduma ko mu ba ku dama ku ɗan shakata da wannan. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar.

yawa abin da nake ta shi ne cewa mu dinga bi yawan yadda ta itatuwa haka da ta itatuwa haka a musamman ma ko a da da ko a kwari gida ne da ɗan gida ga an kafa itatuwa an shuka idan kuma mutum ya cire itace da zai shuka guda ko ta ga duk ba haka ko da kai ma sai a ji ana sare itatuwan nan ba a da ana dasawa sannan irin masu iban kasa suna ciko sai ga sai bayan gari suna ta kwasan kasa zo suna ciko duk da suke gini kaga wanda yana kara jajayen kasa da sauransu Idan muka kiya wannan abu zai taimaka insha Allah da fata za ku tashi lafiya. To mun gode malam Murtala labaran mu na nan dai har yanzu a jihar ta Kaduna wa muke da shi a Kaduna again. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalam. Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo nan Najeriya. To Alhaji Musa muna jin ka. To kaga da lokacin muna yara mu mukan ga inda irin gwamnatoci suke da akwai ranar da suke warewa ma irin kamar irin wannan ranar ana da shan irin itace haka da sauransu a bayan gari da sauransu ko kuma wani irin kamar abin da ya zanka dajin gwamnati. To amma yanzu matsalar da ke fuskanta yanzu a ga mutum yana da bishiyoyi kamar guda goma a cikin gonar shi. Gwamnati tana kallo kiri-kiri mutum zai je ya sare wa'annan bishiyoyi gaba ɗaya ruwan su itace a zuwa kone shi ya tafi gaban gabanza to kaga duk irin wayannan abubuwan ba shi bane kuma ka sare bishiya biyar baka dasa guda ɗaya ba kaga ba wani ci gaba a gurin to da haka dai kiran da muke ga al'umma ya kamata kamar gidaje da sauransu da koran gonaki to bai kamata idan ka sare bishiya a ci ba kamar da wata ba domin kabari yi kawo kurare wannan hamada din to da sauransu ana samun matsalolin nan kuma muna fatan al'umma za su ji amfani da irin wannan dama da ake samu karshe ne muku fatan alkari Allah ya samu Alhaji Musa Alhaji Musa Alhaji Musa To kana nufin kenan ko da mutum a cikin gidan shi ya cire bishiya ya kamata ya dasa wata kenan? eh yanzu ka ga abin da yake faruwa yanzu ka gani kaina ina ga a cikin satin da nake tunanin zan je so irin kamar irin su gwanda da shawarar tun ina da zogale da shawarar su a cikin gida da shawarar irin su abin da lemon tsami da shawarar su. domin ita kanta bishiyan ma a cikin gida idan kana kallon ta zaka rika jin daɗi tana baka iska mai kyau amma da zarar babu guri ya zama fili Alhaji Musa mun gode bari mu tafi jihar Niger wa muke da shi a jihar Niger Ibrahim ne wankin hula garin mai gode a Kimba To Malam Ibrahim muna jin ka lalle kamar bayanin da ainihin shugaba ya mana yanzu ya riga ya gama komai amma gaskiya akwai laifin hukuma eh domin saboda me laifinta ya kasance ka kama munan gonakin da muke amfani da su an ce kara kashe kaɗai kara kara kashe ɗorowa to amma kuma sai ga masu yankan katako su zo su biyo suna yin yankewa su ba ce musu komai ba amma mu manoma da zarar muka kashe ɗoro haka ko kaɗai sai a ɗauki hukunci a kanmu to ya kamata a ce duk inda manoma suke a gida ko a daji ya kasance ana kula da bishiyoyin nan ba a sare su kamar yadda dai suka bani nan to alhamdulillah biya gamshe mu amma kuma gaskiya bangaren dai masu yankan katakon na fa ana musguda mana kuma ana yanke mana itatuwa ba ba hukunci tare da su ba mun gode bari mu tafi Baucin Yakubu wa muke da shi a Baucin Yakubu Malam Yusuf barka da aiki. Barka ka dai ke magana. Sunana Ayuba Garba Imam daga kacin madaki a jihar Bauchi. Malam Ayuba muna sauraron ka. To ra'ayina ne yau yana da kyau gwamnati ta dage akan maganan daddasa bishiyoyi din nan. sannan kuma mutane yana da kyau idan mutum ya sare bishiya ya yi kokari ya mai da wata idan ya mai da wata lallai za a samu maganin gurgusowan hamada da kuma iska da yake addaban mutane lallai idan aka dasa bishiyoyi din har 'yan makarantu ma a ba su dama su dasa bishiya yana da kyau saboda za mu samu karewan hamada daga karshe ina muku fata alkhairi mai magana ayuba garba imam kafin ma daki a jihar bauchi to mun gode mala ayuba bar mu koma kaduna garin gwamna wa muke da shi a kaduna sunana hajiya asiya muhammad abubakar daga kaduna to hajiya asiya muna sauraron ki To kamar shugaban kiran waya Alhaji Musa Gago na BOA ya faɗa in an tsara bishiya kara dasawa a cikin gida a kan laya kofar gida haka yanzu ya kofar gida ba bishiya ba bishiyan gwanda ba na mangwar haka kofar gida ba komai amma ana dasa kofar gida a cikin gida a gonaki da sauransu haka yana da kyau a tashi lafiya. to hajiya hajiya siya ku a cikin gida kukan dasa ku tsakanin ku iku iku mata kukan yi wannan shawarwari ko ku ba juna shawara cewar ku yi dashe dashen bishiyoyin. Ya eh, mukan yi haka shawarwari a ba mu zo mu dasa a cikin gida saboda ko dan inuwa ma ka zauna da yara kuna zauna a gindin bishiya yana da daɗi yana ƙara nishaɗi. To mun gode Asi a bar mu tafi jihar Niger. Wa muke da shi a jihar Niger? Muna magana da Yusuf Nuhu Mika'il daga nan mai godiya unguwa a Kimba. To Malam Yusuf muna jin ka. Eh to gaskiya ni abin da zan faɗa nan batun maganan bishiya shine mu kanmu muna son kiwon bishiyoyin to amma abin da ke faruwa shine kuma har akwai hukuma ma wacce aka dora wanda in ka yanke bishiya ga irin hukuncin da za a yi maka amma akan samu wasu tsiraru da sukan biyo ta baya su haɗa baki da hukumar su zo su kama yankan bishiyan wanda yake kai gonar ka ce kuma to layin malam yusuf ya tsinke to har yanzu ina ganin dai abin abinda za mu iya ɗauka kenan a yanzu sai kuma gobe idan allah ya kai mu sake baku dama. ga kuma shirinmu na gaba. Labaran wasanni. Jama'a muna fatan kuna nan kalau da muke ana Washington DC yau za a yi ta kare a wurin 'yan wasan kwallon kafa mata na Najeriya da ke wakiltar kasar a gasar cin kofin duniya na kwallon mata wanda ake gudanarwa yanzu haka domin ko dai su ci wasan yau ko kuma su bar kwallon baki ɗayanta. najeriya tana karawa ne da faransa wacce ita ce mai masaukin wannan wasa da ake kuma masu nazarin wannan wasan suna ganin cewa najeriya za ta yi abin a zo a gani sosai in ta samu nasara a kwallon nan amma a lalace tana bukatar ta yi canja ras wato kunnen doki da faransa in tana so ta ci gaba da zama cikin kwallon nan to yayin da wannan take faruwa najeriya da an san cewa ta fara kwallon nan ba da sa'a ba domin tun da fara ta yan suka ci su uku da babu amma daga baya sun zo sun ci koriya su yan najeriya ke sun ci koriya ta kudu biyu da daya a biyu da babu kai a wasan su na biyu to amma ita faransa duk wasannin da ta yi ta ci su ta fara da gama da koriya din da ci hudu da babu da ta yi mata sannan ta zo ta kara cin norway da biyu da daya wacce norway kuma kun san cewa tsohuwar zakarar kwallon kafa ta duniya ta mata ce to wasan najeriya da faransa shine ɗaya daga cikin wasanni hudu da ake yau a gasar cin kofin mata na duniya idan sauran wasannin na yau sun hada da wadda ake ko kuma aka yi da china da spain da wadda ake tsakanin afirka ta kudu da jamus da kuma tsakanin koriya ta kudu da norway a jiya a wasannin da aka yi a group f guda hudu wasannin sun hada da inda sweden suka ci thailand da ci biyar da daya amurka kuma ta gama da chile da ci uku da babu a halin yanzu kuma babban kocin kungiyar kwallon kafa ta maza ta najeriya ta super eagles ya ce ba kasar da ke zama babbar barazana kamar burundi a wurin najeriya din a kokarin da take na samun shiga gasar cin kofin kalubalen kan na nahiyar afirka wato cup of nations na shekarar nan da muke ciki a ranar asabar mai zuwa din najeriya da burundi za su fuskanci juna kafin ita najeriya ta zo ta hadu da gini da madagascar ran 26 da kuma ran 30 ga wannan watan da muke ciki to yayin da wannan take faruwa ne kuma a wasan daura da mara ko kuma share fage na shiga wannan gasar ta cin kofin kalubalenka da suka yi a wani na sada zumunci yan senegal sun ce yan najeriya din da ci daya da babu a wasan da suka yi a birnin ismailiya na misira a jiya lahadi to a shahararren ɗan kwallon na kasar misira muhammad salam ya ki amincewa da ta da aka yi mashi na a bashi rufin kuɗi na dala miliyan mai tan da goma sha hudu domin ya bar liverpool din ya koma juventus amma an ce ba wai ya yafi zancen kwata-kwata ba ne yana iya dawo masa daga baya jaridar zamira ita ce ta ba da labarin yadda kungiyoyi da dama da suka hada da juventus da real madrid suke ta farautar muhammad sale ɗin hasuna neman su bashi ko kuma su yi mashi tayarin akalla dala miliyan kusan metan domin ya dawo wajensu sai da jarida ta ce muhammad sale yayin da bai karɓi wannan tayin a yanzu ba yana iya dawo a kansa shi dai muhammad sale ɗin ɗan shekaru 27 ne wanda kuma ya zuwa yanzu ya saka kwallaye 71 a cikin raga a wasanni 104 da wa ita liverpool din tun lokacin da ya dawo mata a cikin shekarar 2017 lokacin da ya baro kungiyar roma kuma ya zo ya taimaki liverpool din hata ci kofin zakaru na turai jama'a abin da ya sauka labaran ne yau kenan daga washington mun baku lafiya To a gaida Aliyu Mustapha Sokoto da labarai. Har yanzu dai ana nan ana ta taka leda tsakanin 'yan Faransa da 'yan wasan Najeriya. Malavis ka ga inda wasa ya kasance ko gashi an kai suna ta kokari dai gashi dai yanzu Faransa ta Faransa ta samu bugun da kai sai mai tsaron raga ta ci Najeriya kwallo daya wanda ya rike 'yan dakikoki kaɗan a tashi daga wasan. To na ga kuma har an ƙara wajen minti takwas ma a wasan. Eh ai shine na gaya maka yanzu ma an shiga wajen minti na chess 99. To wannan yana nuna cewar kenan Najeriya idan ba ta yi nasara ba shi kenan an cire ta kenan. Eh, to za mu je jira mu ga sakamakon wasan ah, su kasan ah, norway da oh. south korea to allah ya mm. samu dace mm. har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc yanzu agogo muna cewa karfe 4 da minti 58 tsohon shugaban kasar masar muhammad mursi wanda shine shugaban kasar na farko da aka zaɓa ƙarƙashin mulkin demokuraɗiyya aka kuma hamɓar da gwamnatinsa ya yanke jiki ya mutu yayin wani zaman kotu a yau litinin wani mai rajin kare demokuraɗiyya a hong kong joshua wong ya shiga sahun masu goyon bayan kira da ake yi wa shugabar yankin na hong kong mai goyon bayan beijing da ta sauka daga mukaminta. inda ya ce da zarar ya fito daga gidan yari a yau litinin zai shiga gagarumar zanga-zangar da ake yi ta adawa da dokar da ake so a samar wacce za ta ba da damar a mika masu laifi ga cana don a tuhume su. To ma sauraro da takaitattun labarai muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan dare naku sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji sauran abokanan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shirye. yanzu a madadin abokin aikin nawa Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin sai wadda ta shirya kuma ta bada umarni Julie Lazarus Gresham da injiniyan namu na yau Mr. Dan ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa kwana lafiya mu kuma mu karasa wuni lafiya duk da dai cewar an kammala wasan nan na 'yan Najeriya wanda ba su samu nasara ba. To Hafiz. kaga yadda wasa ya kasance ta Allah ya sa mu dace ta Allah ya ba mu alkhairi bisalam